a cikin wannan jiha ta Legas a wannan yanki na agege a ƙofar gidan alaramma dattijo babanmu malam garba ko alaramma ko gwani ko gangaran mun haɗu domin yin wa'azi da kuma ɗaurin aure da za a yi allah ya sa wannan aure albarka allah ya sa mazan nagari ne matan nagari ne allah ya bayar da jikoki da zuriya mai albarka duk wanda suke da aure Allah ya zaunar da su da mazan su lafiya wanda suke da aure suke da matsala Allah ya kawo sauki a cikin matsalar wanda ko ba su da auren Allah ya ba su maza na kwarai masu iyaya Allah ya shirya musu da su wanda ba su da su Allah ya ba su nagari wanda suke da kangararrun iyaya Allah ya sa musu shirya masu larura masu ciwo masu damuwa duka Allah ya dauke musu mun yi tawassali da sunayen Allah da siffofinsa maudu'in laccan mu shine almar'atu saliha wace ce mace ta kwarai wace ce mace ta gari sai ku saurara tunda kuna da abin ɗauka kuna da abin rubutu idan kin koma gida sai ki review na cewa a cikin siffofin da aka faɗa ko halaye ko ɗabi'u na mace ta kwarai wanne kike da shi wanne ne baki da shi wanda kike da shi sai ki wa Allah godiya wanda ba ki da shi sai ki roki Allah ya kawo miki sauƙi yadda za ki kwaikwayi wannan sifa da wannan hali samun mace ta gari hanya biyu ne na farko taufik min Allah Allah ta'ala shi ke ba mutum dama ya zama na kwarai shi yake ba mutum dama ya zama na gari idan Allah bai ƙaddara kai na gari ba ne ko da ka yi makota da mutanen kirki ba za ka amfana ba akwai misalai guda shida da alkur'ani ya kawo mana dangane ga wannan sai na kawo su sai ba alaramma ya karanto mana ayoyin na farko dai akwai annabu lut annabin allah ne amma matarsa ita kuma halakakkiya ce akwai annabu nuhu alaihi salam annabin allah ne amma matarsa halakakkiya ce akwai kuma fir'auna shi halakakke ne amma matarsa asiya bintu mazahim ita kuma saliha ce kun ga ikon Allah mata annabi bata shiryu ba mata fir'auna ta shiryu ashe shirya hannun Allah take na'am da ba don haka ba ai bai kamata ce annabi da yake wa'azi yake cewa Allah ya ce annabi ya ce amma a ce cikin waɗanda ba su yadda ba har da matarsa cikin masu yaƙi da shi har matarsa cikin masu na fito na fito da shi har matarsa cikin ƴan bore da ƴan tawaye har da matarsa duk wazin nan da annabi yake ba ta ji ba sana Allah babu misalin uba da ɗa annabi nuhu alaihi salam mai wa'azi ne amma ɗansa halakakke ne annabi ibrahim alayhi salatu wassalam mai wa'azi ne kuma ya yi wa babansa wa'azi ya masa iqamatul hujja ya tsayawa da mahaifin hujja amma mahaifin ya ƙi karɓa sannan kuma allah ya bamu misalin mace halakakkiya da mijinta halakakke a cikin tabbat yada ko a sallah baka ji ana yawan karanta tabbat yada saboda allah ya tsine ma abu lahabin da matarsa ummu jamil saboda duka su biyun halakakku ne sana suratul anbiya Allah ya yaba annabi zakariya da matarsa sannan kuma ya yabi ɗan da suka haifa su ukun duka nagartattu ne waɗannan su ne misalai guda shida da alƙur'ani ya ba mu wanda za mu kafa hujja da su akan cewa shiriya a hannun Allah take da haka matakin farko na samun shiriya ko samun mace ta kwarai ko ta gari ko mutum na kwarai shine taufiqun min Allah dace da gamdakatar da shiriya daga wajen Allah subhanahu wata'ala to zamu fara da matar annabi nuhu da matar annabi lut daraballahu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 falam yuguniya anhuma min Allah shay'a ba sa su tsinana musu komai a wajen Allah ba in alkiyama ta tashi annabi nuhu yana kallo za a sa wa matarsa sarka ta wutar jahannama a ja matar annabi a kai ta jahannama saboda rashin imani kai mu gode wa Allah da yamma musulmi ku ce alhamdulillah annabi nuhu fa yana kallo annabin Allah aka kama matarsa aka sa mata sarka aka ja ta jahannama annabi lutu yana kallo aka sawa matarsa sarkar jahannama aka ce waƙila da hulan nara ma'addahirin ku shiga wuta tare da masu shiga wuta kun gashe mu roƙi allah ya ba mu shirya sannan sai allah ya nuna mana akasin haka ya ba mu misali da fir'auna da matarsa Allahu الله ladina للذين آمنوا ta fir'aun. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وانا أبو ماماكينا الله كما فرعون دا تاكما دا فنكما دا نونا إسا دا كافرشي دا بجريوا دا كوشي وغسكيا بابكما كما فرعون domin da kafircin ya burin kasa cewa ana rabbukum al'ala da kafircin ya kafirci cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi da kafircin ya kafirci cewa a laisali mulku misra wa hadhihi anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alay asratun min zahabin aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin amma Allah ya ce ga misali zan baku misalin mai imani ita ce matar fir'auna iz qalat rabbi bin li indaka baitan fil janna ku duba ya gata wato bayan ta yi imani sai ta roki Allah wani abu ta ce Allah abinda nake so da kanka ka gina min gida aljanna ta san aljanna gini ce amma tana son ginin Allah kuma a cikin aljanna ma Allahu akbar Allah ya sa muna cikin waɗanda za mu ce Allah gina mana gida aljanna rabbi binili indaka baitan fil janna ta ce wa najjini min fir'auna fir'aunan nan mai mulki ne fir'aunan nan mai kuɗi ne excellency ne na mai faɗa a ji ne ranka ya daɗe ne amma ta zaɓi Allah da manzansa ta bar kujerar ita ce first lady ha excellency ce lokacin da aka tsinto a nan Musa me ta ce la taqatuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada kada ku kashe min wannan saboda duk yaron da ya shigo gidan fir'auna inda dai namiji ne yanka shi ake yi amma ta ce ku ban mun wannan ina so saboda first lady ce aka ce an yadda a ban mata ashe kuma shi ake son a kashe din amma kuma sai Allah ya sa first lady tana kaunarsa a excellency Asiya bintu Mazahim faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana saboda haka kun ga ta ce rabbi binili daka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin ta roƙi Allah ya tsayartar da ita daga fir'auna da mummunan aikinsa ta ce ba ma shi ba duk wani azzalimi mushriki da mazalunci Allah ka nisanta ne da shi a cikin matan da annabi alaihi salatu salamu iya ba guda hudu wanda ya ce duk duniya ba kamar su akwai asiya bintu mazahib akwai maryam mahaifiyar annabi isa akwai khadija uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka kun ga ta yi sa'a sai kuma Allah ya bamu misalin mace da miji waɗanda su kangararru ne tabbati yada da tabbat yada abi lahabin wa tabb ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب Allah ya ce hannayen Abu Lahabi sun taɓe sun halaka shima ya halaka ma agana anhu maluhu dukiyar da ya tara ba bata tsinana masa komai ba wa ma kasaba da ya'yan da ya haifa ba su tsinana masa komai ba sayasla naram sai ya shiga wuta zata lahadin ma'abociyar tururi da bararraka da huruwa wa mra'atuhu haka matarsa sai ta shiga wuta wa mra'atuhu hammalatul haɗab ko hammalatul hadab mai ɗaukan kirasan wuta munafuka ce hajji hanke munafuka ce kawai kin gama yawo in ke algunguma ce kin gama yawo in kina haɗa fitina tsakanin uba da ƴaƴansa, ko tsakanin mace da mijinta ko makociya da makociya ta hajiya kin gama yawo kin bi sawun ummu jamil munafuka ta ɗaga hannu addu'a za a yi miki Allah shirye ki to shi kenan tunda biki ɗaga ba Allah ka shiri munafuka Allah ka shiri algunguma Allah ka shiri mai munafunci mai haɗa miji da miji faɗa Allah ka shirye ta mai haɗa uba da 'ya'yansa faɗa Allah ka shirye ta mai ɓata tsakanin kishiya da 'ya'yan da miji Allah ka shirye ta algunguma mai ɗaukan kirazan wuta Allah ka shirye ta na san kina yi amma daga yau insha Allah na san kin tuba ai na'am kin tuba ba sai kin daga hannunki ba Allah ya shirye mu baki daya wa mar'atuhu hammalatal hadab fi jidha Allah ya ce a wuyanta me ake sawa a wuya Sarka gwal na murjani na kayan kwalliya a wuya sai Allah ya ce fi jidha hablun a wuyanta akwai igiya min masadin ta ta wutar jahannama ce an ji abin da yasa Allah ya ce zai daure ta da igiyar kaba ya zira ta a jahannama tana da sarka gwal sai ta ba wa kafiran maka sarka su siyar su yaƙi manzon Allah da kuɗin sannan tana bi gida-gida tana hana mata su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ta taɓa ɗauko ƙarfe wai tana neman manzon Allah za ta fasa masa kai tana waka tana cewa muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu abaina wai ba za mu bi annabi ba haka take cewa muzammaman maimakon muhammadan sai take kiransa muzammaman ta canza masa suna ha annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku dube yadda Allah ya tunkuɗe min zagin qurayshawa suna zagin muzammaman ni kuma sunana muhammadu to wannan mata ta taɓe ita da mijinta sun yi asara tare da cewa daga banu umayya ta fito mijinta daga banu hashim ya fito a cikin larabawa kaf babu mai darajar banu hashim da banu umayya amma saboda nasaba kadai ba ta da amfani idan baka yi imani ba shi yasa Allah ya la'anci Abu Lahabin tare da cewa ammin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da Abdullahi mahaifin Annabi da Abu Talib da Abdul ah, da shi Abdul Muttalib abin wato da shi ah, Abu Lahabin ubansu ɗaya duk 'ya'yan Abdul Muttalib ne dan Hashim dan Abdul Manaf dan Qusay dan Kilab amma saboda nasaba kaɗai ba ta da amfani in ba haɗa da imani ba Allah ya tsine masa ita kuma matarsa daga Umayya ne dan Abdushams Abdushams dan Abdu Manaf dan Qusay Qusay dan Kilab manya ne su duk jikokin Annabi Ibrahim ne amma da yake imani bai yi musu amfani imani bai yi amfani ba sai zama nasaban ma ba ta yi amfani ba da ka takamar kai sharifi ne ko kai mai daraja ne in baka bi manzon Allah ka yi imani da shi ba ko daga wani gida ka fito kayi aikin banza sannan sai Allah ba mu kuma yadda ta kwashe tsakanin annabi Nuhu da ɗansa ya ce ya bunayyar kan ma'ana ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال asimal عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين kun lokacin da aka fara ruwan dufana sai annabi nuhu ya ce ma ɗansa ya bunayyir kan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu wace shawara tafi wannan ana ruwan sama babanka ya ce zo ka shiga jirgin ruwa amma da yake ba wanda zai amsa wa annabi nuhu alaihi salam sai mai imani sai dan nasa ya ce sa'awi ila jabalin wato bai imani da abin da baban ya faɗa ba ya zama kangararren ɗa sa'awi ila jabalin ya asimu ni alma zan hau dutse dutsen nan zai tsare ni daga ruwa wani dutse ne ya isa ya kare ka daga azabar Allah la asima lahu min llahi illa man rahim ba wanda zai tsira daga lamarin Allah na halakarwa sai wanda Allah ya ji kansa kawai to amma tun da ya ƙi bin annabi nuhu sai ya halaka sai kuma Allah ba mu ladda ta kare tsakanin annabi Ibrahim da babansa iz qala ibrahim li abihi azara iz wa iz iz wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumuka fi dalalin mubin yace wa mahaifinsa azara inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin da kai da mutanen ƙasar nan gabaki ɗaya ina ganin ku halakakku ya musu wa'azi واذكر في كتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا كنت تتونا وايدة تقواشي سكان النبي إبراهيم دمهي فنسا يا أبتي inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ini ahadika siratan sawiya ya kai baba bai ce ya mushriki ko ya kai kafiri ko ya kai dan bid'a saboda ana wa manya wa'azi ba a zagin su sai su ki karba bai ce ya kai mushriki ko ya kai kafiri ko ya kai dan bid'a ba sai ya ce ya abati ya baba inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ini ka bini baba wani baba ne zai bi ɗansa to ɗa ma bai bi babansa ba balle baba ya bi ɗansa ai can kun ga ɗan annabi nuhu ya ƙi bin babansa baba annabi ibrahim ya ƙi bin ɗansa wanne ne abin mamaki a ciki ɗa ya ƙi bin uba ko uba ya ƙi bin ɗa ɗa ya ƙi bin uba ko to a hadika siratan sauya ya abati la abudu shaitan baba kafa ka bauta wa shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya duk inda kaga shaitan sabo yake cewa ai duk wa'azinan da ya masa sai ya ce aragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kenan ka kyamaci gunkin mu la in lam tantahi la naka in baka daina wannan addinin ba sai na jefe ka wahjurni maliya san da dare ya maka amma sai bashi amsa ya qala salamun alayka amince tabbata a gare ka baba baba an kwana lafiya baba a yi hakuri salamun alaika sa gafiro laka rabbi zan nema maka gafara Allah innahu kana bi hafiya kun ji yadda tattaunawa ta gudana amma da yake ba shi da rabo bai bi ba sannan sai Allah ta'ala a cikin suratul anbiya ya kuma ba mu inda aka yi dace aka samu taufiki daga wajen Allah da mijin da matar da ɗan duk suka zama nagartattu وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله تعالى يتشي لوكا تشند زكريا يزم باشدة هيا صوفا ما تسب تبعي وابا با kun san mata an haihu matsala in ba haihu ba ma matsala in haihuwar maza take in an bata matan ta ce ina an haɗa min da namiji na in haihuwar ta yawa ta ce fulanin za ta yi in bata samu ba ta da hankalinta na to saboda haka shi annabi ne kuma yana da mata ba su taɓa haihuwa ba sai suka tayi suka yi ta sallah da daddare da haka ga maganin haihuwa ya ke mai son haihuwa ga maganin haihuwa annabi zakariya ya bayar ya ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ki tashi ki ta wannan addu'a rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin kin gama shafi'in ki da wutiri tashi karfe 3 dare ki sa gaban ki gabas ki ta da rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba kake ci a baki zuriya haka kawai ba kowace zuriya ce mai amfani ba duk wani duk wani kasir gumin dan fashi da makami da shi gani a duniya uwa ce ta haife shi duk wani kasir gumin mai kashe mutane uwa ce ta haife shi yanzu wanda ya kashe yarinyar nan a Kano ya shekara biyar a kun ji babarsa ta fito ta ce tir da shi yanzu wannan da an san za a haife shi ya girma ya zo ya ɗauki ƙaramar yarinya ya shayar da ita guba ya saka ta a buhu ya binne ta dan Allah uwarsa ta yadda ta haife shi to me amfanin haihuwa irin wannan asarar na'am kun ga saboda ba a san gaibu ba shi yasa ku daina addu'a cewa kowane iri a baku dan wata ta kwana biyu bata haihu ba sai ta ce ni Allah kowane iri ma ba ni shi ake kira dan Allah ba ni in yaro ya fiye kangara ya fiye waskata ya dinga wujijjiga ki yana wuji-wuji da ke sai ka ji an ce wallahi sai ka ce dan Allah ba ni eh, wai wato kin gaji biki haihu ba sai ki ce Allah ba ni kowane iri kanki kuskure ki faɗa haka in Allah ya baki wani da ko kara zai make ki ko ya galla miki mari shi yasa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya mai nagarta kada ki kuskura ki ce a baki da kawai ki shiru ki ce nagartacce ya nagartacciya saboda duk wani kasur gumi da gani a duniya ya damu mutane uwa ta haife shi ta shayar da shi ta ɗau cikinsa ya zo ya damu duniya ko shekau da aka hira da babarsa ba abin da ta faɗa kenan ba duk wacce ta haifi mutum ya zama nagartacce ta sai ta zo tana cewa da ma ban haife shi ba da na san haka zai jawo duniya ya ta halaka mutane da na shi na ban haife shi ba to amma bata sani ba gaibu ne abinda Allah ya kaddara zai faru sai ya faru amma iyaye ku dinga wa ku addu'a ku daina tsine musu rannan naji wata tana jan danta yana dagewa ta wannan dan banza nace dan banza nace kin san ko abinda ake nufi da dan banza danki ya koma ɗan kuma na banza nace janye ta ce Allah na janye na ce to ki istighfari kar ki ƙara cewa ɗanki ɗan banza ko ki ce maɗan iska ko ki ce shege ko ki ce lalatacce ko ki ce tir ko ki ce Allah wadanka kar ki kuskura ko ki ce baya ji wata ɗanta yana da ƙiriniya ta ce ai wannan haka yake wallahi baya ji to fa ba zai ji ba ke ma uwarsa kenan kin ba da shaidar baya ji to magana wa zai ji a duniya to kada ki kuskura komai gara ɗanki kuma kake kuskura wani yawa ɗanki baki wasu na kallo a gabansu ana zage sai ce a ah, ka yake wallahi kake kuskura ki ce addu'an shirya Allah shirya mun da shi Allah ya shirye ka sai ki ce hadakallah Allah shirye ka in ya miki abin kirki Allah ya maka albarka in ya ɓata miki rai Allah ya shirye ka amma kake kuskura ki ce dan banza ko shege ko ɗan iska ko lalatacce ko tur da kai ko Allah wadanka ko ka gani ko ba ka ji ko ka dame ni kake kuskura bakinki yana da hatsari in kika sa albarka Allah zai karba in kika tsine ma Allah zai karba to wanne kike so ke ku a cikin biyun annabi alaihi salatu wasalam ya ce ku saba tsinuwa ga kanku ko tsinuwa ga 'ya'yanku ko ga dukiyarku ko iyalanku saboda kar ku dace da lokacin da Allah yake amsan addu'a la'anta ta hau kanku ku da 'ya'yanku to da a kiyaye baki kake kuskura kiwa danki baki komai ya kai bata miki rai ce ne Allah shirye ka Allah shirye ka Allah shirye ka in ya miki abin kirki alama albarka alama albarka alama albarka wacce kuma ta san tana tsino 'ya'yanta ta je ta janye ki ce Allah ki ɗaga hannu ki ce Allah duk tsini wadda ne wa ƴaƴana da bakin da ne musu Allah na janye Allah kakka kama su da wannan kakka mai da su abin da na faɗa kuma kuna yi dama mun yi tsuru tsuru da ku an yi yito a daina kawai a daina ko a daina la'antar su wannan kiri ne da ka gani mafi yawa masu kiri ne wannan fa malamai ne injiniyoyi ne wallahi su suke tuka jirgin sama asali masu kiri ne suka kiro jirgin kwamfuta nan duk masu kiriniya ne mu kawai yaran mun suna kiriniya ne ba ma ba su abin kiriniyar amma duk waɗannan da kuka gani sun mana kirkire-kirkire da kere kere nan duk da kiriniya aka yi su da aka kiriniya babban karatu ne Allah ba baki ɗa mai buge-buge mai Ɗan samu kayan wasa ki bashi ya ta buge-bugensa in ya gaji a yi masa wanka ku kuma matsala gare ku in yaro ya fiya bige-bige ku ce wannan yaro ya dame ni in kuma ya shiru a ce Allah sarki ko motsi baya yi baya magana ko ba shi da lafiya lafiya ce da hankali wannan da kuka yaro mai kuka yaro mai kiriniya mafi yawansu malamai ne yasa yana kuka kake hana shi bari ya ci kukansa sai ya gaji yake masa wanka ki goya shi kwakwalwar budewa take yi in yana kukan nan shi ma kukan nan ilimi ne ba shi ya sha kukansa ki masa addu'a Allah ya shirye shi saboda haka kun ga waɗannan ayoyi da muka karanto misalai ne muka bayar idan ana son a samu mace ta gari matakan da ake bi su ne annabi alayhi salatu wassalam ya ce iza sallatil mar'atu khamsaha idan mace tana yin sallolinta guda biyar akan lokaci wa samat shaharaha idan ramadana ya zo tana yin azumin watan ramadana wa hassanat farjaha ta kiyaye gabanta ta kara mutuncinta ba ta zina ba ta madugo wa ata'at ba'alaha kuma ta yi biyayya ga mijinta dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'at idan an zo alkiyama za a ce mata ga kofa aljanna nan guda takwas zaɓi wacce kike so ki shiga Allahu akbar kenan mace haƙƙi biyu ne a kanta haƙƙin Allah da haƙƙin mijinta kada wajen neman haƙƙin Allah ki tauye namijinki kada wajen namijinki ki tauye na Allah shine Allah ta'ala ce fasalihatu فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات Allah ce nagartattun mata qanitatun sune masu bautawa Allah hafizatun lil masu kiyayewa a fake annabi alaihi salatu wasallam ya fasar me ake nufi da masu kiyaye gaibu wato mijinki baya nan ai maji in baya nan abu biyu yake so matarsa ta tsare masa da dukiyarsa da mutuncinta kisa annabi alayhi salatu wassalam ya siffanta mace ta gari ce a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu Saliha. duniyan nan jin daɗi ne mafi jin daɗin duniya a baka mace ta kwarai in an baka mace ta kwarai an gama maka jin daɗin duniya domin ƙaton gida da masifaffiyan mace ƙuntataccen gida ne ƙaramin gida da nagartacciyar mace babban gida ne kuma idan ka samu musifaffiyan mace sai ta maka tasiri har akan gonarka da kiwonka da aikinka sai ka yi wuce ba zai yi ba an goni wannan rabu yana sa hannu yana ba zai yi ba ta cazo masa kai daga gida har a wajen sa hannu sai ya yi mata tasiri kun ga ashe kenan ita ce hafizatu lil ghaibi bima hafiz Allah sai annabi alayhi salatu wasallam yace al mar'atu salihah man iza nazarta ilaiha sarratka mace ta kwarai wacce in ka kalle ta za ta faranta maka rai idan tana da miji in mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai idan tana da uba idan ubanta ya kalle ta za ta faranta masa rai idan tana da 'ya'ya idan 'ya'yan sun kalli uwarsu za ta faranta musu rai macen da take faranta wa babanta rai wacce mahaifinta ya mata tarbiyya ya ba ta ilimi ya kula da cinta da shanta da makarantarta ko ba ta ɗauko masa rigima ka ji mutu yana cewa ka 'yan nan tawa Allah ya mata albarka ya kirki miji kuma ya ce matarsa mutuniyar kirki in ya kalle ta ji daɗi a ransa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama sanyin ido shine man iza nazarta ilaiha sarratka an ce ba za ki faranta wa mijinki rai ba sai kin yi abu biyar na farko ya zama kina da hali mai kyau kowane mace ai yana son matarsa ta zamo tana da hali mai kyau na biyu ta zamo tana da aƙida mai kyau na uku ta zamo tana da tsafta tsaftar jiki da tsaftar gida da tsaftar tufafi da tsaftar aƙida da tsaftar halaye tsaftatacciya ce tsarkakakkiya ce a aƙidarta ba ta shirka ba ta canfi ba ta zuwa gidan bokaye ba ta yadda da sirkulla ba ba ta yadda da zuwa wurin matsafa ba abin da ta yadda da shi addu'a da karatun qur'ani idan abu ya dame ta sai ta yi qiyamul laili ta ce Allah kaza ya fi karfi na na san ba zai fi karfin ka ba kai Allah kaza ya dame ni na san kana da iko a kansa Allah ina cikin damuwa ka shigo ka gyara min aure nake Allah amma ka san ina cikin damuwa wallahi kika gaya wa Allah haka sai kin ga abu mamaki amma kin ɗauki kayan ki kin siyar kin tafi gidan boka yanzu wani boka ma don rashin mutunci cewa abu uku za a yanka da tunkiya da rago da saniya kuma suka suka siyar da kayan ɗakin su gaba ɗaya suka kai masa yanzu dan Allah in mijinki kika yanka rago aka yi abincin miya ko yana faɗa ba su ya sauko ba amma kin kai wani ƙato saniya saniya da tunkiya da akuya ko kuma ce duk mata wai saboda asirin zai fi ci ita kuma so take ta mallaki mijinta sai ya ce a kawo akuya mace da tunkiya mace da saniya mace insha Allah waɗannan uku in aka kawo su insha Allah sai abin da kika ce wa mijinki ita ko baiwa Allah tana so duk abin da ta ce ayi ayi ta je ta sayar da kayan ta ta siyo saniya ta siyo akuya ta siyo tunkiya kai amma wannan ta yi asara biki ci ba biki sha biki sadaka ba ai ƙara ma ki yanka akuya a kofar gidanku ki ce Allah na yi tawassali da yanka akuyan nan Allah ka sa in mallaki mijina akan addini ki ba ki naman ki gani wani ya daɗe bai ci nama ba ta je haji ya saka da alheri Allah ya bada nasara Allah ya sa sai abin da kika ce wa mai gida kuma Allah ya sa ki ce masa alheri amma kin kai katan banza kudin ki ya cinye kuma bukata ba za ta biya ba kuma ga shi kin bata da Allah kin yi asara uku ba kuɗinki ba mijin ba Allah wanda ya rasa Allah kuma ya rasa komai wanda ya samu Allah ya samu komai da haka ku nisanci shirka ku nisanci tsafi ku nisanci camfi ku nisanci surkulle da mugayen al'adu al'adun nan na kowace kabila ne inda al'ada ce mara kyau ku yi watsi da ita to shine kun shirya da Allah wannan shine abu na farko da mace za ta faranta wa mijinta aqidarta da imaninta da tauhidinta kuma ya zama ana karantar da ku al-usulul thalatha kusan haƙƙin Allah da haƙƙin Annabi da haƙƙin musulunci da kitabu tauhid kusan abin da yake kare mutum daga shirka ya kare mutum daga bida'a ya kare mutum daga muga sannan a karantar da ku al-azkar a karanta da ku riyadus salihin da umdatul ahkam da tafan fikihu tun daga ahalari qawaidi iziya risala bangaren qur'ani a faro daga lamtar kaifa zuwa nasi a faro daga sabbi hisma rabbika ala zuwa nan a faro daga amma ayo ƙasa-ƙasa a haddace surorin nan musamman ki haddace tabarakal lazi dihil mulku duk sanda ki bacci ki karanta ta azkar addu'o'in tsari da kariya na shiga ban daki na fitowa na tashi na kwanciya kuma ki tilasta ƴaƴanki wallahi naji wani gida mata gidan nan ta bani ta ba kowa mamaki duk abin da ƴaƴanta za su sai sun ambaci Allah sun iya addu'a shiga ban daki har ta ce kafa kumanta sai yaro ya tsaya a bakin madaki ce Allahumma ni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'isi ta ce shiga da kafa hagu in zai fito ya ce bis eh, abin nan gufuranaka in za su ci abinci su riƙe da hannun dama su ci da hannun dama su yi basmala kowa zai kwanta ya iya ya tofa lawo da falaki da nasi ya shafa a jikinsa yanzu yaron da yake shafa lawo da falaki da nasi waye ya isa ya masa tsafi ya kama shi shi din banza falaki da nasi ai hatta aljanu suna jin tsoron falaki da nasi in gaya miki gaskiya wallahi ka rike falaki da nasi da Lahu, sai ka gagari kowa kuma ki gwada ki gani in kin tashi cikin azkar na safe ki huwallahu da falaki da nasi kafa uku uku zikirin yamma huwallahu falaki nasi uku uku bayan kowace sallar farilla huwallahu falaki nasi ɗaiɗai in kin zo kwanciya ki rike hannunki haka ki karanta huwallahu da falaki da nasi ki tofa ki shafa a jikinki ki shashafa ki shafa wa 'ya'yanki mijinki ma ki shafa masa dan wani mijin baya yi ce to mai gida kaka ji ana shafa ka falaki da nasu ce don wani ji kira shi shafa sai ci a ah, me yake faruwa ne ne musamman kin yi wajen ajihunsa to sai ki ce masa falaki da nasu ce malam ya ce a dinga shafa kuma kai na ga ka dawo a gajiye to shi yasa na shafa ma ya ce to yawwa na gode duk sanda na makara da Allah ki dinga shafa mun Walwala da falaki da nasu bayan kin tofa wa kanki kin tofa wa 'ya'yanki ki tofa mijinki domin mijin ya tafi gidan ya tafi in aka jefe ki ba a same ki ba aka jefi ƴaƴanki kuka sunkuya da addu'a sai ta, ta faɗa kan mijin tunda shi baya azkar don aka bige mai gidan an bige gidan shi yasa dole ki dinga tuna mijinki kafa ka kwanta ba kai kul da falaki da nasu ka tofa a hannunka ka shafa a jikinka ba domin na, Aisha ta ce Annabi alaihi salatu wasallam ai masumi ne amma na Aisha ta ce duk sanda zai kwanta sai na tofa masa in ma bai ba sai na tofa masa in tofa masa a hannunsa in shafa masa da hannunsa alayhi salatu wassalam kun ga kenan ita ce wacce za ta faranta mijinta rai ta hanyar tauhidinta da imaninta da aƙidarta sannan ta ɓangaren ibada kina kula da sallah idan lokacin kina yin al'ada biki sallah ba kina gamawa za ki wanka ki sallah kina kula da sallah kina kula da azumin farila da nafila sannan kina yawan karatun ƙur'ani in ma biki samu damar karantawa ba ki dinga sa sautin ƙur'anin a gidanki domin shaidanu sun ce gidan da yake ba mu daɗi inda ba a karatun ƙur'ani ko ba a buɗewa ana yi sai fa aljanu shaidanu walla a samu biliyan ɗaya a gidanki gaya muke gaskiya su guri baya musu kaɗan to ina khubsu da khabaisu suke zama na to wani sun ci gaban ɗakin har sun fito tsakar gida so da ba a musu alamun ya a bi ka minal khubus wal khabaisi sun cika ban dakin fal kuma zaki je ki tsirara wani ta nan zai shiga zaki buɗe bakin ki ki hamma wani nan zai shiga wani ya shiga miki ta hanci wani ya shiga miki ta ido duk su zo su abin ba karatun qur'ani sai music da kada kada da raye-raye sai musifa ta faɗo hannu ya kambale baki ya shanye sai a ɗauko mace a tafi wajen malami akara makallawa layin ta daina magana to ba dole ta daina magana ba malam bakinta ya murgude kallon hadarin kaji take to ba dole ta yi ba kin bar shedanu sun cika miki gida ko biki san ka'idodin yadda ake rufe kwano ba kwano ana kifar shi a haka ne kake ba kwanan ki a haka ko botikin ki a haka in dare duki haka da su so da bala'i yana sauka yana cika kwanuka ki kashe fitila ki ki rurrufe kwanuka in magariba ta ki dauke danki in zaki bashi nono ki rufe in zaki fita waje ki rufe shi da tuma ƙasa ku karatun ƙur'ani tare ku yi azkar tare ki kautar da su daga ido na mayu da idan masu kambun baka to ba in ba a zikiri dole gida ya rikice kuma wani abin sai ya ci karfi ya ci karfi ya lalace sannan za a sani kafin kuma a gyara abin sai ko mace ta zo ta shekara talatin ba ta zikiri musifa ta faɗa mata kuma ta ce an an bata addu'a in ta kwana uku tana yi akara makalla wallahi yau kwana uku ina addu'a na haizu bata ci ba nace to kuma shekara nawa kika baki yi a kwana uku abinda kika lalata na shekara talatin ne zai gyara a kwana uku kin bari yayi dauda dauda ta yi yawa ba wanki ɗaya ne zai warkar da abun ba kuna gaggawa da an baku addu'a ai maza da an samu lafiya a daina to ita addu'a ba a daina ta zikiri ba a daina shi ko ana zaman lafiya ko ba a zaman lafiya da ko wacce ta ce malam ba ni zikiri to musifa ta shiga da ta ga ta fita lafiya sai ta daina zikirin sai wata musifa ta taso shi kuma azkar da addu'o'i da neman tsari ba sai ka shiga musifa ba ka yi shi ka tara kafin musifar ta zo a same ka a shirye amma sai ranar gini ranar mai ake kira ba zai yi ba ai dole ka yi shiri ka tara addu'o'i ki tara sadakoki ki ta sadaka duk wanda kika ba sadaka ki Allah ka tsare ni da ƴaƴana da mijina daga baki da musifa da kowaye ma Allah kakka bari mu yi wa kowa kuma kakka bari kowa ya mana Allah duk wanda bai nufo mu da alheri ba ka tsare mu daga bakinsa da idansa duk abin da zai faɗa mu muna, Allah kai ya shigo gidan nan addu'a a gaya wa Allah Allah yana jin mu to shine aka ce wannan shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce arba'un minas sa'ada wa arba'un minas shaqawa abu hudu yana cikin arziki abu hudu yana cikin tabewa daga cikin tabewa akwai mace mai musifa gida kuntatacce abin hawa mai rigima makoci mara kirki daga cikin arzikin akwai mace ta kwarai akwai gida mai yalwa akwai abun hawa mai kyau mai nagarta mai lafiya akwai kuma makoci na gari sannan annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa bayan imani da tauhidi da aƙida da ake son mace ta kafa a kai shine ta shagala da ibada ta shagala da neman ilimi da kuma halaye da kyakkyawar tarbiyya wannan duk siffofin mace ta kwarai ne imani aƙida tauhidi imani aqida tauhidi shine matakin farko ki tsare imaninki ki tsare aƙidarki ki tsare tauhidinki sannan na biyu al'ibada wal ilm wal akhlaq wat tarbiyya ki tsare ibada ki dinga kula da ibada ki dinga neman ilimi ki kyautata halayenki kuma ki kyautata tarbiyyarki sannan na hudu alhijabu shar'i ki dinga sa hijabi irin na musulunci shi hijabi wasu mata da yawa suna ga akwai takura a cikin hijabi to gaskiya hijabi ba takura bane hijabi daraja ne ga mace kun sa abin da ya sa hijabi ya zama daraja ai mutum goma sha biyu ba a sa musu hijabi duk wanda ba cikin mutum goma sha biyu sai an sa masa hijabi ashe hijabi banda mutum goma sha biyu ki sa wa kowa hijabi amma banda mutum goma sha biyu shine Allah ya ce wala yubdina وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء Kuna جي Allah Ta'ala kin ji waɗanda ba a sawa hijabi waɗannan goma sha biyu da Allah ya lissafo ki caɓa musu kwalliya amma an ba su ba kowa ki sa hijabi wala yubdina zinatahunna Allah ce kaku bayyanar da ƙawanku ko kwalliyarku ko adanku ko caɓa kwalliyarku illa li bu'ulatihinna Allah ya ce kakki bayyana kwalliyarki sai ga mijinki dama wai siyo kayan kwalliyar to wai kamata ga kwalliyar to Allah ya ce na yadda ke wa mijinki kwalliya amma yanzu wata ba ta wa mijinta kwalliya an ga ta caɓa kwalliya unguwa za ta ke ma ya caɓa kwalliya fita zai ka kashe kuɗi ka siyo mace kayan kwalliya kuma ta yi wa a waje na ko ba haka bane wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna sai ce mai au abaihinna babanki ma zaki iya kwalli aka ce babanki zai zo sai ke kwalli ya ce a kai annan ya ta kin yi kyau fa ana so babanki ya ganki cikin kwalliya don ya san auren da ya din nan ashe ana kula da ki in aka ce babanki zai zo to sai ki caba kwalliya baba ya ce a kai sannan ki Allah miki albarka amma fa kin yi kyau to babanki Allah ya ce ki masa kwalliya aw aw aw ba'i bu'ulatihinna baban mijinki yace zai zo ziyara gidan shi ma ki caba kwalliya ki zauna baban mijinki shi ma yace a ah, kin ga zai yabi dan sa aiko idan babanki ya ganki da kwalliya wa zai yabawa mijinki idan sirikinki ya ganki da kwalliya wa zai yabawa sai ya zama ya samu albarka daga babanki da babansa idan kuwa kun ga ai dalilin da ya sa annabi ibrahim ya ce ma annabi ismail ya saki matarsa saboda ta ɓata wa sirikin rai ya zo ya ganta baza baza kuma ya tambaye ta tace wai ana cikin yunwa kin ga bata rufa mijinta asiri ba shi yasa ya ce ka rabu da ita matar da za ta tona maka asiri a wajen mahaifinka me amfanin zama da ita na'am mace mara sirra ai ba ta da amfani wata yanzu duk abin da aka yi da mijinta wallahi sai ta zo ta gaya wa kawayenta wata ma da yake mahaukaciya ce a facebook take saka wai mijina ya mare ni me shawara ku admin admin ga amma dai ba taɓa ganin mahaukaciya irin matar da za ta kai shawara ta wajen admin ba dan Allah da hankalinki ki je ki ja wani admin to wata dama shekara ta goma ba ta da miji sai ta ce miki wallahi ke mara ma amma fa shawara ce ta kashe miki aure sai ki zo ki shiga group ke ma inda ta kashe muke aure akwai guruf din marasa aure sai ki zo ki shiga ciki saboda haka a kiyaye kun ga ashe kenan yin kwalliya ga uba ga yin kwalliya ga siriki zai sa kowa iya ba wa ɗanki shi wannan iya ba wa ɗansa yana kula da sirikarsa shi kuma wannan iya ba wa abin ɗansa yana kula da matarsa shi yasa Allah ya ce bayan miji ba wanda ya cancanci awa kwalliya irin babanki da baban mijinki sai ce au ihinna sannan ƴaƴanki aka ce ƴaƴanki za su zo su ga babarsu kake da su zo su ganki cikin kazanta ki share gidan ki wanke ki tsafta ki taba kwalliya ci ah baba baba kenan baba sai baba wallahi ƴaƴanki sun ganki face suna sai baba to wannan da daɗi ai amma zo su ganki baza baza su ganki butu butu budu budu ba ba daɗi komai tsufanki aka ce yanki za su zo su tarar da ke fes fes za su ji daɗi sun ga babansu a cikin fes kuma su ba za su yaba wa babansu to yana kula da babansu tunda suna ganin babansu fes zaman ku cikin kazanta da dauɗa da datti da bacin rai da rashin murmushi da rashin dariya sako yake ba wa 'ya'yanku cewa ba jin daɗin auren da kuke yi shi yasa ko rigima zaki da mijinki ki bari sai 'ya'yanki ba sa nan kai man za ka yi rigima da matarka ka bari sai yara ba sa nan ina takaici in ga uwa da uba suna faɗa a gaban 'ya'yansu ko mutum ya zo ya zagi mace a gaban 'ya'yanta ko ya faɗa ta da faɗa a gaban 'ya'yanta ba wulakanci irin ka wulakanta mutum wasu a gabansa ga ka san darajar uwa ba shi faɗanka kai da kake ganin cin mutuncin matarka kake yi shi fa babarsa kake ciwo mutunci ka kula da wannan masha'ir ɗin nasa Dan ba yadda zai ne in kai mataka kake zagi ɗanta da yarta wa kake zagan masa uwa shi ba mata yake kallonta ba uwa ce a gurinsa so duk irin yadda muka kai ga faɗa ga musifa mu daina wa mata musifa a gaban 'ya'yansu mu daina wulakanta su a gaban 'ya'yansu mu daina zagin su mu daina musu faɗa mu daina cin mutuncinsu in ma musifaffe ne ke ko ke musifaffiya ce ku bari yara sai sun fita in ma dan ba za ku yi sai ku yi kafin su dawo kun shirya ku gama faɗa ku. in sun dawo sai ku ƙirƙire dariya sai sun fita a sake cin kwalar juna kun ga su gani ba ba za su ɗora ba ba za su ɗauka ba ba za su yaɗa ba kuma abin ba zai dame su ba ko ba za ku zo ku raba gidanku ya zama jam'iyya iri-iri ba wasu 'ya'yan suna goyon bayan babansu wasu na goyon bayan babarsu sannan biki bari kin ɓata baba a wajen 'ya'yansa ba ita ko shi ko bai ɓata 'ya'ya a wajen babarsu ba kun sa akwai uwar da duk faɗan da suka yi sai ta gaya wa 'ya'yanta har aure sai ta buga musu waya yau dai babanku ya ci mutunci na babanku bayi da mutunci babanku kaza to babansu fa kike cewa wa zai kira ka ce babanka bayi da mutunci haka wani shi ma in suka yi faɗa ya kira uwa kenan musamman idan an rabu wayyo Allah Allah muna roƙonka duk mai 'ya'ya ka sa ta fita daga gidan mijinta duk wacce ta haihu Allah ya sa ka ta fita daga gidan mijinta Allah ya bata hakuri ya ba mijin hakuri su rike yayansu wallahi ba za ka san musifa ba sai kun rabu da mace da yaya ko an saki mace mai yaya ko mace ta fito da yaya ko mace tana da yaya ta gamu da mara mutunci ya koro ta da yayan malam yayan nan su rasa inda za su sa kansu kuma in kika yi aure yanzu wata ta fito da yaya kuma ta je ta yi aure wanda ta auren sai ya ce shi ba son 'ya'yansu su dinga zuwa ka duba shi kuma don Allah wani irin mutum ne wannan ka aure musu uwa kuma ka ce ba su zo su ga babarsu ba sai a ɓoye fa sai baya nan a ɓoye a ɓoye su zo su ga babarsu da an ji labarin zai dawo sai su maza su ɓoya wai shi baya son ya ga 'ya'yanta ka aure musu uwa kuma ka ce ba ka son 'ya'yanta wannan wani irin mutum ne in kuma sun je gidan babansu kuma shi kuma ya auro wata ita ko ba ta son 'ya'ya kun ji wata musifa shi ma uban idan 'ya'yan sun zo sai dai igansa a ɓoye kan matarsa ta ji sai ta ce an ce yaran nan sun zo wai yaran nan ubansu ne fa wai su ce wai yaran nan sun zo ce e to me kai musu me ka ba su 'ya'yansa a auro ki ki zo ki raba mutum da 'ya'yansa. kai kuma ka auri mace da 'ya'ya kuma ka hana ta ta alaka da 'ya'yanta shi yasa wallahi wata matar da muka zo za ta aure sai ta ɓoye 'ya'yan wanda zai aure ta yace mata 'ya'yan kilo su ce ɗaya ashe biyar ne sai da aka zo aka gano biyar ne mijin ya kawo ta ƙara guri na na ce to ke me yasa ki boye tace wallahi malam mazan ne in kace kana da 'ya'ya sai su zama ni kuma ina son sa wallahi na san nace masa biyar ne ba zai yadda ba na ce Allah sarki Allah sarki na ce Allah sarki ai Allah ne ya baki biyar din na ce to kai yanzu kaji biyar ne ce to an yi malam ƙaryar da taimaka na ce ai sanka take sanka take za ta yi maka ƙarya da ce ma biyar ne ta za ka yi sun yawa so da ba kai ne ubansu ba mai ya'ya biyar ba mai albarka ba ce yanzu ya za yi na ce sai ka yi haƙuri ba ta ɓoye maka ba ne don ha'inci gani ta sun yawa in ta faɗi biyar za ka ji sun maka yawa sai ka ce kai ba za ka aure mai 'ya'ya biyar ba kai kuma kana so ka mutu kan matarka da 'ya'ya biyar wani ya zo ya rufa mata asiri ko in yakka ta fito da 'ya'ya biyar kana son wani ya zo ya aure ta amma kai ka iya ka aure 'yar wani mai biyar aka wata hajiya wai ba ta son kishiya kuma 'ya'yanta mata hudu kullum kuma addu'a take Allah ka kawo musu miji kuma ita ita kadai to shi ne mijinta <laughs> mijinta ya je yana addu'a yana Allah ka kawo ‘ya'yana maza na gari sai wani malami ya ce masa baka shawara ce eh ya ce matanka nawa ya ce ita kaɗai ce ‘ya'yanta mata nawa ce hudu ne ce to ka ƙara ɗaya in ka rufa wani asiri ka ɗaukan matasa kai ma Allah zai rufa maka asiri kama wanda zai ɗaukan ma naka sai koma gida ya ce hajiya na samo magani ta ce alhamdulillah alhamdulillah wanda magani aka samo da zai sa yan musu aure ya ce in ƙara ɗaya ta ce a wannan ba magani ba ne ai wannan cin mutunci ne da cin fuska ya ce ai hajiya ki bari a ƙara ɗayan nan ni ma bari in nemi wani da yake addu'a Allah kawo matarsa yarsa ɗa na gari ne ma ɗau ɗaya ai da ya ɗau ɗayan nan kafin wata shida biyu sun tafi kafin wata shida an zo an aure biyu biyun ma an sa rana in ka yaye wani bakin ciki kai ma sai Allah yi ma amma ke kin kasa kin tsare kin ce hadaki la sharika laki kuma ga kin tara yaya mata a gaban ki kina so mai aure ya zo ya dauka amma ke kuma ga wani nan makota sun cika kin hana mijin ya dauko ko daya kuma ke kina son a daibe naki kin wa kanki adalci tsakani da Allah gaskiya ce fa ba ta da daɗi yauwa tunda ba tsoron ku muke ji ba dole mu gaya muku mu ba mun sadaka muke karba hannu ko balle ku daina ba mu sadaka dole a gaya muku gaskiya ko <laughs> yauwa dole haka ki ba da dama mijinki ya karo ƴaƴanku mata duk za su tafi insha Allah za a yi ta sallama har sai sun kare ana cewa wai babu irin ta ne tana wallahi duk sun kare eh ayi hakuri sun kare mutum hudu za su fito suna son mace ɗaya kina cewa to ai haƙuri kai dan Allah ku yi haƙuri ku uku eh, wannan muka ba Allah ya haƙuri ana ta layi saboda kin taimaka wani sai Allah ya taimaka miki saboda haka aka ce ka ta bayyana adanta sai gawa mijinta na biyu babanta na uku baban mijinta na hudu ‘ya'yanta sai ce au ikhwanihinna au ikhwanihinna a ah, na uku na hudu au abna'i bu'ulatihinna Ya'yan kishiya ba ya'yan ki ba ya'yan kishiyar ki kina da ya zama sai aka ce ya'yanta za su zo ki kuskura su ganki cikin kazanta caba kwalliya ki tsafta ki zauna kun san dalili saboda in sun ganki idan baba su bata kwalliya je su ce haba baba ke wallahi wannan abokiyar zaman take wallahi ta tafi kwalliya ke kina mu don Allah ki zuciya ki dinga koyi da ita sannan za su yaba wa babansu cewa yana kula da matarsa shine amfanin 'ya'yan kishi yake ki caɓa musu kwalliya da 'ya'yanki da 'ya'yan kishiyarki sai ce au hinna kina da wa ko kina da ƙani ko kina da ya ko kina da ƙanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya sai suka ce za su je su ga me ake kiranki kenan me sunan 'ya'yan wannan ki an ce ko goggo ko ko inna ce ko su suka ce za su zo su ganki to ki caba kwalliya ki zauna su zo su ganki cikin tsafta da kwalliya in ji Allah ta'ala duk dai muna magana wala zinata hunna ne su bayyanar da kawa da kwalliya da ado sai ga waɗannan da muke lissafawa au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwanki maza ko ƴaƴan yan uwanki mata waɗannan duka za ki iya bayyana musu ado za ki bayyana musu kwalliya sai wanne ne arama auni sa'ihinna ya zama taron mata ne zalla yanzu na in banda akwai ma'anan da ba ku da buƙatar hijabi in banda da mu maza za mu ganku da ba ku da buƙatar hijabi da ku kaɗai ne mata kawai abin da za ku rufe tsiraici amma za ku caɓa kwalliya wannan taga kwalliyar wacce ta hajiya ba dama kefa hajiya ai wannan kala an la hajiya Allah hajiya wannan ina kika samu wannan wannan ai yar Dubai ce wannan ai China ce ni ko mijina kin ga yar in Allah sarki ai ta ai tayi da mu wanda ya sai babba a yaba masa matan malam mudi ko da ya sai mata karama a tamfa ta jin haushin sa to yanzu nan kai dan Allah malam mudi me yasa baka da zuciya mun yi taro duk matan na a tamfar su ta fitawa tsada ya to ke hajiya ba ki ga iya karfi na kenan hmm? shi ya zaki hada da gidan wane ai asalin halaka auna gidan wane da gidan wane duk matar da kai tana ce maka ai mata wane ba haka take ba sauta ta tafi gidan wancan din ta gama da kai ai da nake gaya wani dazu na ce kakkawa mace abu hudun kai mata abu hudu ka wulakanta ta kuma wallahi ba ta yafe maka ba kuma duk sam da mace take maka in kai mata abu hudu ka wulakanta ta kuma sai ta daina sanka yace malam me karatu ne mai tsaza na gaya wani ɗazu. na ce na farko su kuskura ka ce mata tsohuwa ko faɗa kuke kaka ce mata tsohuwar banza na ce na biyu katte kwalliya ka ce ba ta yi kyau ba na uku katte abinci ka ce bai daɗi ba na hudu kaka ce wata tafita na haka ne ko kuna jin haushin abubuwan nan guda hudu sai ce min shi wallahi yana uku daga ciki nace to wallahi ka daina Allah ma ta ka mata rai kake ka daina ita wallahi yana uku shi dai bai taba cewa wata tafi ta ba amma yana yin uku za ta kwalliya ce kai da Allah wannan kwalliyar taki ba ta kyau ba ta yi minti talatin a gindin madubi saboda kai amma ka ce ba ta kyau ba ta shiga kicin ta yi awa ɗaya wata ma ta ƙone ga hayaƙi ga zafi ga ƙuna ta gama maka abinci ka ce bai daɗi ba ai kamar namiji ne duk ƙarancin shekarun san kace masa yaro baya jin daɗi ita goma ce duk shekarun tan kace mata tsohuwa bata jin daɗi na'am sai dai ita ta faɗa da bakin da kai ma sai ka faɗa ta ya ba yaro ai mu mun tsohuwa ka ce to tsohuwa amma an ba ta ta faɗa da bakin ta ba kaka kuskura ka ce mata tsohuwa na ce ka kiyaye abu hudun nan kana son ka zauna lafiya da mace ce to insha Allah zai gyara uku yake yi amma daga yau uku ma ya daina na ce to alama albarka da matarka kun ga sai ya ci ma auni na auma malakat hunna da can ana da bayi da suke aiki a gida suna shigowa tsofaffi ne masu aiki wasu ma haddan da su ake yi to irin waɗannan dan an yi kwalliya sun gani su ma ba Allah ya ce ban da su aw me aw tabi'ina ghayr ul min ar-rijal ko tsofaffi da ba su da sha'awar mace sai ce aw qifl haka zaki iya bayyana wa kananan yara kwalliya amma Allah sai ya sa sharadi ya ce allazina lam yazharu ala auratin nisa' ba irin yaran da suke fita waje suke kallon fina-finai sun san al'auran mace ba in irin waɗannan shaidanin yaran ne Allah ce ban da su mun ga Allah da ya zo kan yaro ya san halin akwai yaran da sun lalace wajen kalle-kalle da haka za su zo suna ka hajiya fa ta sha Allah kaga hajiya ƙananan yaran kai suna magana kan hajiya irin waɗannan kore su fita ku fita waje da kin ga irin wannan yaran kace bari su shigo amma yara suna kan fiɗirarsu suna kan hankalinsu da tunaninsu ba su gurɓata ba waɗannan da an yi kwalliya zauna tsakaninsu babu wani abu to in za ki fita waje akwai sharaɗi guda bakwai ku rubuta su duk matar da ta fita ba ta cika sharaɗin nan guda bakwai ba to ta fita cikin saɓon Allah in za ki fita ki kiyaye dokoki bakwai na farko kada ki bayyana tsiraicinki me tsiraici a wajen mace me tsiraici a wajen mace almar'atu kulluha aura mace dukkaninta al'aura ce illa waje hawa ha, sai tafin hannunta sai kuma fuskarta wannan a wajen sallah kenan a wajen fita ma fuska ana so a rufe ta in kina da niƙabin ki mama ka niƙabin ki shi amfanin niqabi ba ma zai nuna kewace ce ba Allah da iko yake lokacin da ƙasar Faransa ta sa doka ta sa doka akan cewa mata su je na sa niqabi sai Allah ya kawo corona sai ga kowa ma da niqabin ha alhaji har minista har kowa shugabannin ƙasa duk duniya Allah ya ce to tunda kun hana mata sa niqabi kuma ku sa har sa niqabi ya zama doka an kaje iyafa sai a ce no ba ba ba ba face mark babu shiga jirgi yanzu jirgi da zamu shigo daga Kano da ba dan muna da wannan abun ba ba za a bari mu shiga ba sai da muka sa niqabi sannan muka shiga jirgi lashi ashe da gangan ake wa Allah abin da ake sa ga dama in Allah ya ga dama duk duniya ma sai ta sa niqabi kyale ma Allah ya in ya aiko ta cutar maganin ta sai da niqabi wallahi kowa kawa zai isa amma an ce maganin shiga wuta ne amma da yake kowa bai yadda da Allah ba sai muminai shi yasa wasu ke ganin kamar takura ne ma to yanzu ba a takura mun akai ba doka ce ma hadda naga dan sanda yana naushin wani a wata kasa bai sa bai sa face mask ba ya zama doka ta duniya amma doka Allah ita ce ake wasa da ita to ki rufe ki shine mataki na farko da aka sa kaya masu shara-shara da masu matse jiki masu nuna sura da matsatsu da masu shara-shara da yagaggu da ɗangalallu duk waɗannan za su bayyana tsiraici sannan na biyu kake bayyana kwalliyarki kwalliya shine baki na jagira ja'ido foda kwalli da kuma wancan abu mai sunansa wanda ake yi a kafa da hannu da abin din nan da lalle duk waɗannan abubuwan ki ɓoye su to da kwalliya ne sannan na uku kake sa turare mai tashin kanshi sai dai body spray saboda wanda zai kashe miki wari kake shiga guri ana cewa wari take yi saboda annabi alayhi salatu wasalam ya ce mafi alherin turaren mata shine wanda ƙanshinsa ya buya launinsa ya bayyana mafi alherin turaren maza shine wanda ƙanshinsa ya bayyana launinsa ya buya kuma ya ce duk sanda mace ta caɓa turare ta wuce ta gaban maza don su ji ta fahiya zaniya sunanta zaniya wace ce zaniya karuwa haka hadisi ya ce muke karuwa an gama da ke saboda haka wannan shine guda nawa kenan ɓoye tsiraici ɓoye kwalliya ɓoye kanshin turare na uku murya in zaki fita waje ba irin murya da kike wa mijinki zaki a waje ba wala takhdana bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi mardun wa qulna qawlan ma'rufa ku dinga yin magana sakakkiya bakin ku a sake da kuke magana in ko mijinki zaki wa magana wannan sai ki sa tajawidi ki sa kalkala kubra da sugura da akbaru ki yi makharijul huruf yawa wannan ke da mijinki ne amma idan da imala ba imala sugura da kubra saboda haka sai ya zama wajen mijinki kenan amma in zaki fita waje Allah ya ce ki saki bakinki ki murya dan wani murya ki zai biyo in ya ji wata murya ya tsana ya tsana sai ya ce ah wai me yake faruwa nan ne ya ce wata hajiya ce mai murya ya tsana to ba ruwanki da wannan sai ki kiyaye wannan guda nawa kenan kiyaye rufe tsiraici rufe kwalliya murya turare to sannan na biyar kakki zauna a jikin maza wato ka a samu ikhtiladi abinda da ake kira ikhtiladi kun ga yanzu kamar zaman da aka yi a nan masallacin ga mata daban ga maza daban to kake yadda wani ya zo ya zauna kusa da ke namiji ko a school ko a asibiti ko a makaranta ko a cikin mota ko a ina ne kake kuskura wani kato ya sha rana ya zo yana shaƙa miki warin hammata ki kiyaye wannan kada wani namiji ya zo ya zauna kusa da ke. shine ikhtiladi sannan na shida kaki yadda ku gaisa da wani annabi alaihi salatu wasalam baya gaisawa da mace in ba matarsa ba in ki ga annabi ya taba hannun mace yarsa ce ko matarsa su laraba za ki ga suna kamo hannun yarsa su zo su zaunar da ita maharam dai amma wani kato akan titi kaki yadda ya kama miki jiki ko ki miƙa masa hannu ku gaisa wai wayewa ce yanzu sai ga mata suna miƙa wa maza hannu ƙato kawai ki miƙa masa hannu in aka miƙa hannu aka gaisa tsakanin mace da namiji ta an taɓa jiki to me rage sannan na bakwai shine khalwa ikhtiladi shine abinda mace za ta yi a waje mafi muni khalwa da kuma musafaha in da biki abu ukun nan ba wallahi ko ina je ki in kin ji kashar ɗin nan bakwai fita ki je ko ina za ki fita ba kwalliya za ki fita biki bayyana tsiraici ba za ki fita biki rangwada murya ba za ki fita biki sa turare mai tashin kamshi ba kin fita biki zauna cikin maza ba kin fita biki keɓanta da maza ba kin fita biki gaisa da wani namiji ba a ba wali ya ce wannan to amma wace ce wannan almar'atu salihah yanzu akwai wata mata ita kullun rigimar su da mijinta akan hijabi ne da ta gano ya dame ta da magana hijabin sai ta sa hijabin in ta fita waje sai ta sa a jaka sai ta dawo sai ta sa za ta fita da hijabi da niqabi da komai Allahu akbar almar'atu Saliha. ashe wa mijinta ta yawa da ta sha kwana ta ga ba mai ganinta sai ta ci kuikuye hijabin ta sa a jaka ta cire niqabin ta fito da madubinta ta gyara jambakinta ta fito sai tana ga wani ha'incin da take tunda miji bai ganta ba Allah ma bai ganta ba to Allah ya ganki kuma za ki bayani to wannan shine wato ka'idodin fita da ya kamata mace ta kiyaye domin samun wato a mace ta gari sannan mace ta gari ita ce wacce ba ta wa mijinta butulci maza suna aiki mata ma suna aiki Allah ya kowa albarka a cikinsu Allah ya karba aikin da mata suke yi Allah ya karba aikin da maza suke yi to me aikin mata ba mai aiki a duniya irin mace wallahi idan mace ta yi aiki duniyar nan za ta zauna lafiya dina ku ga malami goyon mace ne duk ga wani shugaba goyon mace ne Dina kuka ga wani mutumin arziki a duniya yana abu ana cewa alama albarka goyon mace ne kuma matan nan ta ba da gudunmawa akan wannan abu duk ka ga wani kangarare ana tur da shi goyon mace ne ashe ku kuke haihuwar president in muka zaɓi shugaba sace mana kuɗi laifin ku ne <laughs> masu tare hanyar na duk ƴaƴanku ne na manyan malaman da suke wa'azin nan duk ƴaƴanku ne ashe ku kuka haifi kowa to yanzu dan Allah da kun tsaya kun yi aikin ku ai ba sai mun sha wahala kada ƙuri'a ba nan gaba ma kamata ya ce maza su daina kada ƙuri'a ya zama mata ne kadai za su kada ƙuri'a duk wanda kuka nuna kuka ce mutumin kirki na ya mu zaɓe shi Sau da mata sun fi kirki a wannan bangaren inda ba talauci suka shiga aka ba su sabulu ba wata da an ba ta sabulu da omo sai ganta a saman mota ana kamfen da ita to amma me ya jawo haka kun ga ashe kenan muna da aiki jajajir sai kun koma kun yi aikin ku na gida na renon yara kuma aikin da maza suke yi ku daina faɗa da mazan ku ku dinga yaba musu namiji yana son ƙarfafa gwiwa duk namiji baya son abu uku kamar da kuma na faɗa abu hudu ba kwa so to namiji baya son abu uku namiji baya son renuwa in kina son ku zauna lafiya da mijinki komai kankanta abu ki godiya da yawa ka amma na gode to godiya nan da kike karfafa masa gwiwa kike ya karo na gode na gode wallahi na gode na gode amma ki ce me ka taɓa yi min wai ki kalli mijinki ki ce me ya taɓa yi miki haba hajiya haba hajiya dan Allah yanzu ki kalli mijinki ce wai me ya taɓa yi miki gidan da kuke ciki na waye da za a biya sadaki waye biya waye miki kayan ɗaki Wake biyan kuɗin wuta Wake biyan kuɗin ruwa Wake yake siyan sabulu wa yake siyan omo wa biyan kaza wa kaza kaza kaza kaza in za a asibiti awa duk rigima nan da ake a wajen an samu kuɗin su ake kaiwa in mutum ya samu dubu ɗaya sai kun ci ɗari tara ku da 'ya'yanku kafin shi kaɗai ya ci ɗari abincin ma ke kike sai kin fara zuba kanki kin ci kin koshi sannan abin da ya rage ki aje masa aba hajiya Allah ya hana annabi ya hana butulci in kuna faɗa da mijinki ki ce yana da kirki sai dai yana da matsala iya kaza ki faɗi iya matsala amma kai ki ce ke bai taɓa miki komai ba wannan abu yana wa maza ciwo da yawa mun je kurkuku mun ga wanda aka ɗaure su saboda cefanen matansu ya ci bashi yawa matarsa cefane ya ci bashi ya mata kayan sallah ya ci bashi an zo an ɗaure shi kuma ta ce bai taɓa yin komai ba to namiji baya son butulci. sannan namiji ba so a dinga bashi umarni yi bari ita ko mace a duniya ba mu da take so irin ta ce maka yi yi, ka ce bari ta bari mijin hajiya mijin ta ce ku kuma a duniya kun fi son namiji ku ce alaji ya ce hajiya gani nan zo gani nan a ah, akwai bikin wance da za a yi ina son ka bada dubu ashirin an gama hajiya magani ya ce sai an zo ana salama, ana salama da ce hajiya ana salama, ko in fita a tsaya tukunna Yau ku ce ba zai zo ba ka san mace kuma ta mallake ka sai ta zama kama wata Allah akwai fa wanda saboda saboda mulkin da matarsa take ji babu sama in za ta roƙi abu sai dai ta roƙi mata ita kuma ta roƙa mata shi ita ta same shi ta ce hajiya kayan abincinmu ya ƙare ta ce ah ya ƙare to ba komai hajiya zai kawo sai ta kira shi abincin hajiya fa ya ƙare ce to za a kai wai bai san abincin hajiya ya ƙare ba sai da matarsa ta zo ta gaya masa Yanzu za ku ga wata uwar take tsinewa matan miji har wata ran sai kaga ana faɗa da uwa da mata uwa tana ganin ke dinnan musifa ce ke ma kina ganin uwa musifa ce yanzu wata za ta yi aure sai ta tambaya yana da uwa aka ce ta ce a ah, yana da virus yana da kansa yana da virus sai an samu strong antivirus an yi deleting din wannan uwar daga cikin al'amari saboda uwa ita take kawo matsala na fi son mara uwa ta mu ko muna da uwa malam kana da uwa to wai tambayar ka ake wai kana da uwa idan Allah uwa laifi ce yace uwa ta zama laifi fi sabilillahi to ita ma wata uwa sai ta dauki gaba ta sa da ke tunda ke ma kin sa gaba da da da, da ita zai ta sa gaba da ke kai da wuya ni a wanda na sani ka samu gida ɗari ka samu goma a cikin ɗari wanda da matar da uwan ba sa faɗa amma ni na ga wata da ta burge ni tana zuwa sai ta makale wa uwar amma da ƙarshe kuma sai na ga ba burge ni ta yi ba a wayo ta yi da ta je sai ta shiga uwar ta karɓe uwar daga hannunsa in ta zo ta wujijjiga shi ta wujijjiga shi da ya mata faɗa sai ta je gaban hajiya tana hawaye me ya faru hajiya shi ne ya taɓa ni bari ya zo ya same ni kai wallahi zan tsine maka akan hajiya kaka kuskura ce hajiya na tuba na tuba ta hakuri sai ce Allah baki hakuri saboda ta rike uwa kuma sai take amfani da uwar take masa azaba kun ai ba daidai bane kuma ko kamata ya ki yi abin da wata ta yi ita kuma sai naga ita kuma ta ɗan yi daidai ita kuma wato sai ita take shirya shi in sun bata da uwa ita take shirya su wallahi bai sani ba sai ta sai kayayyaki ta sai kayan abinci ta ce ta kai wa uwar ta ce wani ne turo ni danginsa ga su fitinannu yana da wasu mata zawarawa yayye guda biyu sai su zo gidan kawai su tabarna da abinci a magana su ce gidan nan uwansu ne ba wanda sai hana su ta yi shiru ta kyale su za a hana mu shigowa gidan nan uwanmu ne arzikin nan uwanmu ne ke yan uwanki suke zuwa mu ba za mu zo ba sai ta shiru ta ce sannin kiyaya su sannu kuma ba sa zuwa sai baya nan zo su teba ta fitsara ta gaya masa a ce ta haɗa shi da yan uwansa ta yi shiru suna cutar da ita ta ta kyale shi Allah cikin ikonsa ko sai kowace alajin ya gano da kansa ya zo musu fata-fata ya ce ya ba su wata guda ko ce tafi da miji kuma ka su ƙara zuwa gidansa suka ce kin haɗa mu da ɗan mai ce ni ai ba wanda ya haɗa ni da ku ita ba taɓa gaya mun kuna mata wani abu ne dama <laughs> ta ce alhaji ba komai da yake da alhakinta sai Allah ya sa ya gani da idansa irin rashin mutuncin da suke wa wannan matan wannan shi kuma ya dau mataki ya musu kace kace kore su ya ce kasu kara zuwa gidansa da kun ga akwai waɗannan in kika auro mutum mai dangi da yawa musamman akwai zawarawa mata su zo gidan dan uwansu su ta wulakanci a magana su ce an kore su ko an hana su ci arziki arzikin dan uwan ma ake ci dole mu ma abin mu ci ke ma kika ci da yan uwanki balle mu sai su je ma su fashewa da uwar kuka hajiya mun shiga uku mun daina zuwa gidan wane me ya faru matarsa ce ta hana mu abinci ba fa hana su akai ba an ba su sun ci sun koshi amma su ce an hana su abinci sai hajiya ta ce ai wallahi ba wanda ya isa ku je gidan dan uwanku ne hajiya ta yi fushi ita kuma ba ta bincike ita hajiya alaji zo akwai wanda ya kira daga abuja ya ce malam tun safa ban ci abinci ba ce wallahi wata uwa ta ce ta je ta hada babata da matata yanzu babata ce sai na saki matar ni ko matan nan mun yi shekaru ga yaya ga zaman lafiya amma yanzu hajiya ta ce dole sai an sake ta na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji <clears throat> sai an sake ta yace ta ce sai an sake ta na ce an taɓa yin wannan kes ɗin a Kano shi ma da kyar na shawo kan uwar yace to abin da yasa na kira ka tana yawan sauraron wa'azinka na ce a to an zo gidan sauki ba ni lambarta sai ne masa irin dabara wanda ne wancan na kanan sai na kira ta a waya na ce hajiya ce waya ce daurawa ne a'a daurawa mai wa'azi na ce eh <laughs> ce kira lafiya hajiya na ce ɗanki ne bugo yana fatawa hajiya fatawa yake kan me ta zai saki matarsa ya ake sakin aure saboda ya ce kin ce a sake ta shi kuma yana so ya miki biyayya ya sake ta ni kuma na ce dakata da kunna in ji mai taimaki kin ga na kare shi ba za ta ce ya kawo karas ta ba kuma sannan ba za ta ce ya ki mata biyayya ba yanzu matsalar ni da ita ne nake son ta min bayani me take so a yi wallahi malam ai matan nan ce ba ta da kirki kaji kaji kaji na ce hajiya yanzu ke in yake tana aure zaki so a sako miki ita da 'ya'ya rabe rabe na ita wannan da ta ce miki ana mata kaza din nan ki bincika na ki yi hakuri. ni yanzu na wakilce ta na baki hakuri. kuma insha Allah ba ta sake ba amma ita ma wannan nake gargade ta ta ci albarkacin kamalan nace nagode <laughs> ai wato da na buga masa waya nace ce ai na sha maka kan hajjaci ake malam na ai zan hawo jirgi ma in zo Kano musamman gaishe ka na ce ta ganan ma ya isa kin ga ya ko za ta kashe auren shekara da shekaru irin waɗannan suna nan tuna nan to saboda haka a kiyaye to a ƙarshe dai abinda za mu ce in kuna da 'ya'ya maza ko mata ku dinga yi musu adalci kada ku dinga ƙin 'ya'yanku saboda ba su da ƙoƙari ko ba su da lafiya ɗazu wani ya bugo min waya ya ce yana da fatawa sun je za a yi aure mu a kano za a yi aure sai an yi test da aka yi test sai aka ga na jonathan sai aka ga shi as ne wacce zai aura ma as ce to mu idan an yi irin wannan test din mukan ba da shawara idan ba a yi nisa ba a haƙura ba wai za a iya samun ɗayan uku a wajen genotype ɗinsa za a iya samun aa ya ɗauko a daga uwa ya ɗauko a daga uba kuma za a iya samun as ya ɗauko a daga uwa ko uba ya ɗauko s daga ɗayan kuma za a iya samun ss ya ɗauko s daga nan ya ɗauko s daga nan to wai sai suka je asibiti da ta samu ciki sai likita ya ce ba za su iya gane wannan jonathan ɗin yaron ba sai in ya kai sati goma sha biyar in ya kai sati goma sha biyar zuciyarsa ta fara bugawa an busa masa rai kenan to a lokacin za su iya sanin as as ne ko aa ne ko ss ne to su kuma abinda suke so shi da uwar idan ss ne to a zubar da cikin so da ba sa son ss in kuma as ne kariya to a bashi in aa ne a bashi to sai nace to yanzu kai kana ga akwai wani malami mai tsoron Allah da zai ce ka bari sai an busa wa dare a ciki sannan a kashe shi dan ba shi da lafiya yanzu ke duk sai mu bi ƴaƴan mu SS mu kashe su saboda sun zo ba su da lafiya shikenan kuma Allah ba zai tunda dai har ka san tana da AS kana da AS kuka yadda soyayya ta dauki hankalin ku kuka aure ba dalilin kuma da Allah zai ba ku rabu ku ce za ku kashe nace in su likitocin za su iya gano cewa SS ne kafin a busa masa rai to anan ne wasu malaman suke ga za a iya dakatar da cikin amma in dai har ya fara motsi rai ya shiga nace ko a lokacin shari'a ma a musulunci idan aka yi faɗa wani yadda ke cikin mace mai ciki dan ya faɗo a wannan lokacin sai an ba da ushirin diyar babarsa idan ana biyan miliyan ɗari na diyar uwa to cikin nan sai an biya miliyan goma na can kuma za ka yi kisan kai ka biya miliyan goma shi kenan ka kashe shi ka biya miliyan goma yanzu kun ga abin da ake yi wai ba a son jarabawa ba a son yaro mala lafiya ba a son mace wasu ma sai su ce waya auna cikin a ga mace ce ko namiji in mace ce kawai a zubar wasu kuma su ce a duba in yana da lafiya in ba yi da lafiya a zubar wai saboda so ake nan duniya ta gaba nan gaba an daina haihuwa mara lafiya duk marasa lafiya ma kashe su za a yi kenan to tunda ba ku son jarabawa akan yaya Allah zai jarabce ku da wata musifar kuma sai ka haifi namijin kuma ya zama dan fashi ko dan ko ya zo ya taulakanta ko ya zama mai shaye-shaye to da tunda dai an gano ga yadda kuke to kuma kun yadda za ku yi aure a haka to dole kuma ku karɓi hukuncin Allah in ya ba da SS a karɓa in ya ba da AS a karɓa in ya ba da AA a karɓa in ko ba a so to ka ayi tunda likitoci sun ba ku shawara kar ku yi amma kun ce soyayya ta yi nisa ba za a iya rabuwa ba amma wai ga shawara a barin yi sati goma sha biyar aka gano ss ne a zubar da cikin kawai a tashe shi daga aiki na ce to ni ba zan iya wannan fatawar ba ku je ku zubar da cikin ku da Allah amma ni ba yadda za in ce wani ya zubar da ciki in za ka yi fatawa kai sai ka fara nema wa kanka mafita kafin ka nema wa shi mai fatawar manufa kai ya za ka kare a gaban Allah haka kawai ake fatawar to saboda haka mar'atu saliha idza sallatul mar'atu khamsaha idan mace tana salloli biyar akan lokaci wa sama shahraha tana azumin wata ramadana akan lokaci wa hassanat farjaha ta kiyaye gabanta wa ata'at ba'alaha ta bi mijinta in ta cika wannan siffa guda hudu dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'at haka muna fata Allah ya tabbata mana da alheri Allah ya sa albarka abinda kan faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana baki ɗaya wassalamu alaikum amare ne da sunan za mu su addu'a da kuma nasiha da sunan su to amare za mu yi muku nasiha ga amare na a gaban mu muna fatan Allah ya sa ku shiga gidan miji da kafar dama Allah ya muku albarka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa ku zama waɗanda za a yi alfahari da ku kun ga musamman na taso tun daga birnin Kano domin na zo na halarci ɗaurin aurenku to zan so a ce ku su yi alfahari da ku ni ma da na halarci ɗaurin aurenku ne alfahari da ku mahaifanku da suka haife ku su yi alfahari da ku wato sannan ko mazan da suka aure ku aure ku daga babban gida su ma suna alfahari da ku za ku zama masu haƙuri ku zama masu kunya ku zama masu ladabi ku zama masu biyayya ku dinga ku kula da karatun Kur'ani, ku kula da zikiri akan lokaci kada ku dinga bayyana sirrinku na mazanku a waje ka ku kuskura sirrin mazanku ya fita waje ka ku kuskura idan idan kun shiga ɗakin mijinku ku goge layukanku gaba ɗaya ku canza layi duk wanda ya san ku ku yanke alaka da shi sai ƴan uwanku da ku kaɗai ku kiyayi shawara da ƙawaye ku nisanci shiga facebook da wasu da, da group group da ake shiga kada wani ya miki sallama kina waso wani ya miki sallama ki amsa matan aure da yawa suna da aure kuma suna da abokai a group sai ji tana cewa ina da followers ina da fans ke mata aure mai aiki da wani fans fan a duniya mijinki baki da wani fan a duniya da wuce mijinki da yan uwanki da yanki amma ga mace wai tana da followers guda dubu kaza da fans kin tara shakiye kawai kina fans fan mata aure ki ba Allah da manzonsa shine fan dinki so da haka ina muku addu'a Allah zauna da ku lafiya wannan aure da za a yi muku gobe za a daura aurenku da safe muna fata Allah ya sa wannan aure ya zama albarka ya zama alheri Allah ya ba ku zaman lafiya da mazajenku Allah ya ba ku albarka Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ta'ala ya sa mazanku su rike ku da amana yadda na tara ku ne muku wa'azi din nan su ma mazan kafin na tafi sai an tattaro min su su ma na musu wa'azi don su kula da ku su rike amanar da aka dauka aka ba su Allah ya sa albarka Allah ya sa alheri to sai tambayoyi nan gaba ko yaushe to Allah ya musu albarka Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya sa mazan na kwarai ne tarbiyyar da kuka yi Allah ya ba ku lada su kuma Allah ya sa su fitar da mu kunya su fitar da ku kunya su zama nagari Allah ya sa mazan masu amana ne Allah ya sa su rike mana da su da kirki ba duka ba zagi ba kora ba fushi ba wulakantarwa Allah ya zaunar da su lafiya da mazan Allah ya musu albarka duk wacce za ta aurar da 'ya'yanta Allah ya sa 'ya'yan nata su zama sun samu maza na kwarai alaikum salam rabbi la zarni fardan wa anta khairul warithin Allah kakka banni fardan zama bani da da bani da jika wa anta khairul warithin Allah kai ne mafi alherin masu gajewa yadda ba wato wannan ishara ce cewa Allah ni ma ka bani mai gado ya risu ne wa ya risu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya to za a rubuta musu ne a takarda ku miƙo takarda sai Allah rama ya rubuta muku eh ko guda ɗaya ne sai ya latin ayar qur'ani ce ai ba wani asiri ne na musamman ba malam shi da gaske ne wai idan mahaifi ya tsine wa yarsa wai sai ya yi kwana arba'in sannan tsinuwar za ta kama ta ai nan take ne ba ku ga jiraiju ba da babarsa ta yi masa baki nan take Allah ya karba ya shiga bala'i kuma malami ne so tsinuwa ba sai ta kwana arba'in ba yau in kika yi ta yau ma sai ta shiga in ta dace da lokacin karɓa addu'a abinda muke so kakki tsinuwa ba wai lokacin da za a ba a karɓa ba kuma kin yi tsinuwa ki je ki janye ki janye tsinuwar kuma ki sa masa albarka ko ki sa mata albarka ko kuma yara ku daina yin abin da yayanku za su yi fushi har su dinga la'anta ku suna tsine muku to tambayoyinku muke jira yanzu kuna da 'yan mata ko Allah ya ba su maza na gari Allah ya musu albarka Allah in ya kawo mazan na gari kuma ya sa zama masu ladabi da biyayya to sai me To da in ba ku da abin nan tambayoyi sai ne muku addu'a baki daya kowace ta kudire abin da yake damunta abu ɗaya ne ban yarda da shi ba mallaka amma da mai son zaman lafiya mai son 'ya'ya mai son lafiya mai son arziki mai son alheri komai abin da kike so ki kudire a ranki ni kuma zan gaya wa Allah i biya miki wannan abin amma ban da mallaka a'a ko na gaskiya ne ban da shi alaikum salam tana ta yi shekaru ɗan nasa wake ta yi shekaru da yawa tana la'antar ɗanta yanzu sai shekaru da yawa tana samun albarka kenan ko innal hasanat yuzhibuna sayiat yanzu kullun tai sallah sai ta samu albarka kullun tayi sallah ta ce Allah ka shirye shi Allah tsini wanda ne masa ka janye da kansa shi menene hukuncin namiji wai me hukuncin namiji da yayi zina da mace mai al'ada a to ko al'ada ko ba al'ada zina dai ai haramun ce ita mata mata aure ita ce ba a mutum ya ji wa matarsa tana al'ada ya aikata laifi amma ita zina ai ko ma ala al'ada ko ba al'ada sai dan ana al'ada ta fi muni malam dan Allah ka menene ayi wa addu'a okay ka yi musu addu'a to ai ga suna amara muna ta musu addu'a to sai me ku kawo tambayoyin naku kada sai na tafi ne ku ce Allah sarki wallahi na so ne wa malam wata tambaya Mun san irin wannan damar ba kasafai take samuwa ba sai a yi shekara da shekaru ba kuma haduwa ba to sai me kun dai da alama kun gamsu ko addu'o'i kawai kuke ta cewa a yi muku to Allah za mu yi addu'a mu yi salati ga annabi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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما مي صلاتي على النبي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 ya kuma ƙara mata ilimi da fahimta da albarka kima muna addu'a Allah ya biya miki waɗannan buƙatun. sannan ga ɗan agaji zo ɗan agaji assalamu alaikum ɗan agaji Allahu akbar Allah ya ma albarka kaji wai hadda naira hamsin ya zo da ita to Allah ya maka albarka kaji Allah ya sa ka zama babban mutum eh zai nan a ɗauke mu hoto da kai ka yi dariya mana ka yi wannan na agaji dan na ɗan yi dariya wani na agajin ba dama ne yawwa to ya yi alama albarka uban amaren su ma suna bukata musu addu'a to to su ma iyayen amare sun ce musu addu'a to Allah ya ba ku ladan tarbiyya da kuka yi Allah ya sa ‘ya'yan nan naku su zama abin alfahari a gare ku, Allah ya sa su zauna lafiya da mazansu. Allah ya muku albarkar nauyi da kuka ɗauka ne musu tarbiya da kula da su duk Allah ya muku albarka muna roƙon duk wacce ta zo nan da wacce bata zo ba ma duk wata mai damuwa Allah ya yi mata damuwar wacce take da ciwo Allah ya yi mata ciwon wa alaikum salam ana ya rasu ana bin sa bashi eh eh a'a ai Allah ya ce min bada wasiyatin yusi biha aw dainin idan ana bin mutum bashi ba za a raba gado ba sai an biya masa bashi kowane matacce da Allah zai dawo da shi duniya abinda zai fara tambaya kun biya min bashi saboda ba abu mai rigima a lahira irin bashi duk masoyinka zai biya maka bashi to kun ga wannan abin da uwar ta faɗa ya saba na Allah cewa ba za a sai da gidansa a biya masa bashi ba to wuta za a bari ya shiga in dai iya gidan yake da shi masu bashin ko ba yafewa suka yi ba dole a sai da gidan nan a biya masa bashi ko gado Allah ya ce ba za a raba ba sai an biya bashi اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم الهدى والتقى والأفاف والغنى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 da suke da bukatu iri-iri a cika musu da addu'a eh, kai kuma uban amare kai kuma alaramma sa wannan ajihunka wannan sadaka sata ajihunka alaramma eh ina uban amare yake to kafin a cika da addu'a uban amare zai zai zai jawabin godiya bismillah uban amare ka wakilta shi ya wakilta malam haruna agaji yayi yayi muku godiya a bakacin sa kun sai wani ajin Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ah, na farko muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kuma malam da Allah ya bashi ikon halartar wannan wa'azi a ah, za su ga mutane sabanin sanarwar da aka yi akwai Sheikh Muhammadu Kabiru Gombe akwai Ahmed Suleiman ba su damu na zuwa ba jiya bayan sallar juma'a shugaba ya umarce su tafiya mai Maiduguri to insha Allah sun yi alƙawarin in Allah ya sa sun dawo lafiya da kuma su zo wannan walima insha Allah kuna bayan ɗaura auren ne daga baya insha Allah sun yi alƙawarin za su zo wannan wuri A wanda suka zo wannan guri lafiya Allah ya mai da kowa gidajensu lafiya Allah ya mai da gida kowa lafiya gidajensu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan mahaifa Allah saka da alkhairi malam musulman a kuma cika da addu'a da yamma maza za a wa ku turo mana su yadda aka gaya muku dinnan su ma mu caccake su eh kowace ta gama abinci da wuri ta ce maza ka tafi malam yana kiranka ku koro mana sunan. to kenan saboda haka ku turo mana su ku an gaya muku yanzu an yi almar'atu saliya za a yi aljauji sale yawa waye miji na gari wanda yake ɗaukar nauyin sai yake kula da ita ku turo mana su ku ji abin da za mu gaya musu yadda muka gaya muku ku yi musu biyayya su ma za mu gaya musu su kula da ku wacce mijinta bai zo ba laifinta ne na'am ko saurayi gare ki turo mana shi tunda kan hanya yake ke da zaki aure da yanki ce samarin su zo malam zai wa'azi yau wasu zo su ji abin da za a gaya musu za ka yi magana? ok to malam zai rufe da addu'a a madadin shugaban shugaba sallu ala nabil karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad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 kowa na da bukatunsa na alkhairi Allah ka biya muna bukatunmu na alkhairi gaba daya kuma muna ƙara yin addu'a ma shi malam da ya zo ya ba da lokacinsa ya karantar da mu addini Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma shi Allah ya biya shi ladan wanda ya yi wa'azi Allah ya ƙara mishi ƙarfin jiki da lafiyan jiki da imani Allah ya ƙara muna dogon kwana gaba mu da imani da lafiya ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka saukar mana da zaman lafiya Allah ka saukar mana da zaman lafiya zaɓe da ake tunkara nan gaba Allah ka sa a yi zaɓen cikin nutsuwa da alkhairi Allah ka ba mu shugaba wanda kai kake so ba wanda wai mu muke so ba ka ba mu shugaba wanda zai tausaya muna ba wanda mu za mu tausaya mishi ba ka ba mu shugaba wanda zai zan adili a kanmu ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka don cikakka ikonka don kaɗaitar ka don daraja ka mai girma wannan hawa-hawan farashi na kayayyaki da ya yi yawa Allah ka yi muna sassauci Allah mun tuba Allah mun yi ƙanƙan da kanmu Allah mun sun koyar da kanmu ya Allah muna roƙonka Allah ka sauƙaƙa mana wa'annan farasa wa'annan amare wa'anda za su yi wannan aure Allah ya musu albarka Allah ya sa a samu zuri'a tayyiba a cikin wannan aure mazajensu Allah ya sa su tausaya musu su ma Allah ya sa su tausaya wa mazajensu Allah ka haɗa kawunansu Allah ka sa a samu zaman lafiya a wannan aure dukan fitintunu Allah ka kaɗe shi alarama wanda aka yi wannan karatu a wannan kofar gida kuma wannan aure a kofar gidansa muna mishi addu'a Allah ya ƙara mishi lafiya yanda ya yi dogon kwana cikin addini da addini da kuma sufa na addini to ya Allah ka sa ya dore akan haka kuma Allah in ka tashi karɓar ranmu gaba ɗaya Allah ka karɓi ranmu da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا لا تزغ قلوبنا na إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك na'am kuma ya ce a sa babanmu ai shi ne mishi addu'a ina tunani ko ba shi bane shi na ma addu'a ai yace akwai baba yana zaune a nan a mishi addu'a garba ok to ma malam garba ok kana ce wannan alaramma ko to dukansu mun sannan akwai yan agaji maza akwai kuma yan agaji da na gansu su ma masu lura da mata muna fatan Allah isa muna albarka kuma Allah ya kada fitina cikin wannan aure da aka yi ga shugaban malamai yana nan aka yi wannan karatu da shi tun jiya ake ɗawainiya da mu da mataimakinsa da shugaban gudanarwa da mataimakinsa da kowa ya Allah muna roƙonka Allah kai musu albarka karatun su Allah ka sa albarka a ciki Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر الحمد لله رب العالمين